آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وندب سترها بخلوة وندب أنسو سترها رهوة بحلوة بسا ita al'aura an so a ruhe ta watan ga mai sallah ba wanda ya kasance ba mai sallah bane namiji ko mace to an so sarruha ruhewa al'aura ruhewa al'auran nan kuma wata wanda ya kasance ga namiji ko mace ita mace nan ɗaya ko boya an so ta riha al'aurata bi halwatin ay bi muhallin halin annan ga wuri wanda ya kasance ya yoyinta daga ganin mutane to wajibi na a riha al'aura a an so riha al'aura ga irin wannan lokacin lokacin da kamar yanzu almisali kana cikin aikin ka kai kadai ka ruhe ko ina ka ruhe tagogi baka tunanin kowa shi ma abu ke to mandubi na an so ka riha al'aura wannan lokacin saboda barin al'aura mu garlaza ga hili babu duk wani uzuri an karhanta shi amma wa in kana kai kadai amma wajibin ka na kauri al'aura ka cikin jama'a shi kan amma in kana kai kadai wannan mandubi na sai in akwai wani uzuri wanda ka saka bayyana wannan ta bayyana kamar shiga makiyoyi ko abin da ya kama da wannan wale ummi waladin wa sagiratin satarun wajibun alal qurati wale wale ummi waladi wa sagiratin satarun wajibun alal qurati satarun rihi rihewa al'aura wajibu wanda kasance ya wajaba alal horati akan wanda ya kasance ya ce menene suturun wajibin alal horati watan saturu jami'i ha, ruhi dukkanin jikinta lokacin sallah to irin wannan saturun wajibin ya tabbata da ummi waladin an so shiga ummi walada mandubi na saturun wajibin alal horati mandubun li ummi waladin an so shiga ummi walada haka nan kuma wasa girta an so shiga karamar yarinya wanda ya kasance wata an ka hura ta sallah wacce ce karamar yarinya wanda an hura ta sallah mai shekara bakwai wadda bata ida kai murafika ba amma in ta kai murafika hukuncin ta daban wa a'adat irahaqat lil isfirari wa a'adat ta mai da sallah in rahaqat wata in ya kasance ta kasance murafika ta mai da sallah ta lil isfirari har zuwa ga ainihin jan rana in rahaqat mai shekara 11 mace mai shekara 11 take kira murafika to ita an hore ta da ta yi sallah sannan kuma saboda kasancewa ta yi kusan balaga don hakan ga ita ma watan wa'a adat ta mai da sallarta in haƙar in ta yi kusan balaga ka kabiratin tamkayya ta ce da kasance babba ce wadda an ka umurta ta yi sallah sai an ka ba ta hukuncin babba wadda ya kasance an ka umurta ta yi sallah kuma ta rufe dukkanin jikinta in ta da kalkina'a in sun ka bar malullubi wadda kenan ka ga murafiqa ta mai da sallar ta har zuwa ga har zuwa ga rana ta yi ja ka kabiratin tamka hukuncin babban mace in ta da kalkina'a in sun ka bar ruhi kawo nasu ba ruhi kai ɗaya ba haka nan kuma in ya kasance ummu wanda da ta bar ruhi dukkanin sasannin jikinta kamar can da an ka cewa adal sadari ha ko wada rafi ha bai to haka nan ma ita ma ummu wanda da ita ma wannan hukuncin ya hauta ashe kenan can in ta da kalkina'a kamar yanzu Allah misali ummu waladin da murafika. ummu waladin da murafika in ta da kalkina'a in sun ka bar malullubi to su mai da sallah su ka kabira ta irin hukunci babban mace aka ba su dan hukunci babban mace ya gabata to mu je ka musallin bi haririn tabihi na ga wanda ke mai da sallah ta cikin lokaci yace ka musallin bi haririn haka nan kuma wanda ya sallah da alhariri alhariri nan watan akwai wani tuwa sai ya sanya tuwashi na alhariri ya salla ma'udu da shi tare da akwai wani wanda ba shi ba shi ma mai da salla ta cikin lokaci ta ce kai fara da ko ko da ko ya ta watan kamar wanda ya salla da alhariri alhariri shi kaɗai na ta shi salla kuma akwai wani tuha wanda ba shi ba sai ya sanya alhariri ya salla amma kuma akwai wani tuha an kace mai da salla ta cikin lokaci wannan ita tuwa ta malikun da radiyallahu anhu cewa shi mai sallah ta cikin lokaci ko da ko da gangan ya sanya shi ya sallah saboda mi hurmatul hariri laysa laysa bi salati ba don sallah an karanta da sa alhariri ba don haka shekenan kaga ta'alluki an haramci ne bai haɗuwa da sallah tun da cikin sallah da wajen sallah dai alhariri an haramta sashi ashe kenan kaga haramci ne ba don sallah yake ba tun da haramci ne ba don sallah yake ba ashe wanda sanya alhariri ya sallah akwai sallah yi saboda mi abinda ashirin huntanci rashin tuha wa waje da kuma gashi an samu illa kawai abinda bai banan ya sa a mashari'a saboda an ce kai sanya alhariri cikin sallah da wajen sallah amma sai sanya alhariri ya sanya alhariri ya sallah kuma akwai wani tuhon da zai sashi sallah to an kace shi mai suwa cikin lokaci to wannan farki menene farki ne da wanda ya kasance watan ya kasance tuwahili na da najasa yayi sallah da su haka nan kuma da najasa din ka nan abinda watan abinda wa shartu ta tsahiri abin da ashar ɗin tsarkakar da tuhahi ko tsarkake jiki ko wujudul ma ya ruwa ashe kenan wa adamu wa adamu ta dahiri fa wa adamu shaddi ta dahiri li adamu wujudul ma'a saboda rashin samun ruwa ashe kenan idan lokacin sallah kana ka tuhahin kana da najasa baka da tuha sai su me ashar ɗin tsarki samun ruwa to ba a samu ruwa ba ashe kenan in ba a samu ruwa ba babu shaddi tsarki fa shaddi tsarki ya faɗi to faɗo shirin tsarki shi ka sa a sallah yi masu najasa an gane ko to shi kuma menene shaɗu satari adam wujudu satari to kan wuji daga shi an samu abinda a shirin da ka sa abinda an wajibi a rufe al'aura ko abinda ka sami a shirin huntanci a rashin abin rufe al'aura to in gashi fa ashe kenan an ka same shi wajibi na rufe al'aura to an same shi ko ashe kenan in ka diba ka ganan mun samu wujudu can mun samu adamu ko nan wannan hukunci ne adami wannan hukunci ne wujudi ashe nan idan ya kasance mutum ya sallah tuwahi na alhariri alhariri ba don sallah an karanta sashi ba ko amma an umarci mutum shari'a al'aura ta cikin sallah da wajen sallah to ya samu abin ruhi al'aura ta kuma gashi ya samu don haka sai shari'a al'aura ta ashe nan in bai samu buha sallah uriyanan zai sallah zindir me ka sa shi sallah zindir la adam wujudi satiri to ko kuma in ya kasance haka nan kuma zai mai da sallata tai bai wakatin cikin lokaci bi najisin idan ya kasance sanya tuwahi mai najisa yi sallah tun da ce bi gairin can ka musallin bi haririn wanda ya sallah tuwahi na alhariri aw bi najisin ko ya salla tuwahi masu najisa to yi yu'idu shimaysuwa bi gairin can yu'idu bi gairin hariri wal zarfiyatun ba inna zarfiya ce wa gairi fi gairi al-hariri jisi can wajen al-hariri sai an ka shahi mulafin ilaihi nan shi ma wajen najisi an ka shahi mulafin ilaihi can kenan ɗan mun kace ba zarfiya ce sai mu ce wai idu shi mai da sallah ta ka musallin bi haririn yu idu shi mai suwa bi gairin ai fi gairil hariri aw bi najisin ko wanda sallah tuwahi mai najisa shi ma wai idu shi mai sallah ta fi gairi najisin gani tuwahi mai najasa an gane ko to ashe kenan ka ganin wani udu bigairin zai koma ma ka sallin bi haririn aw bi najisin ko wani su shime suwa da cikin lokaci in ya samu tuwahin da zai sanyawa aw bi wujudi mutahhirin to aw bi wujudi mutahhirin shi ko sai shi koma ɗaya ga bi najisin aw bi wujudi mutahhirin aw bi wujudi aw bi wujudi mutahhirin ko mi agaba. to aw bi wujudi mudashirin aw bi wujudi ma'in mudashirin aw bi wujudi shi kuma wannan bi ba ina ta kuma sababiyya ta aw bi sababi wujudi ma'in mudashirin aw bi sababi wujudi sababin mudashirin ko da samun tuha wanda ya kasance harin wanda an tsarkake ko kun bi wujudi mudashirin bi wujudi mudashirin can wanda sallah bin najisin wanda sallah bin najisin to zai mai da sallah ta yi bi wujudi ma'in mudakirin da samun wasu ruwa wanda zai wanke wannan tuwahin in ya wanke wannan tuwahin sai shi mai da sallah tai kaga can bi ya yu'idu bi ghairihi dan shi nan in ka diba ba li adami taharata na ba ko li hurmati li hurmati li hurmatihi fi salati wa harijaha to shi ko wanda ya kasance ya sanya tuwahi masu najasa yayin sallah shi ko shi mai da sallah tai bi gairin ko aw bi wujudi mudakirin yu'idu bi gairin ai bi ghairin najisi yu'idu fi gairi sobin na au yi idu bi sababi wujudi ma'in mudashirin ko kuma inda ya samu ruwa inda kasance zai wanke jiki ne ko zai wanke tuhatai ko zai wanke wurin sallah ne wa in zanna adama salatihi wa salla bi tahirin la ajizun salla uriyana wa in zanna adama salatihi wa salla bi tahirin la ajizun salla uriyana wa in zanna adama salatihi idan ya kasance mai sallah yayi sallah da yayi sallah ya ƙare yayi sallah tuwahi na alhariri ko yayi sallah tuwahi masu najasa amma hanan watan zanna bi adami salatihi yace wa in zanna bi adami salatihi nan mubalaga ce abinda an misali ne ka mu karanta nasi karatu nasi shehda mm. watan wada annan tahowa kai wajen sallah ta azhar sai kai sal azhar karfe ɗaya da rabi amma tuwahin da ka sa na jisa gare su kai sallah kamun ce tuwahin tana da najisa masu najisa na amma kai kamun ce sai ka sa su karfe ɗaya da rabi kai sallah da ka sa su karfe ɗaya da rabi ka tsaya sallah sai kai abin da haka sai kai wanka da kai hito sai kai a arwala sai ka canza tuwahi kana hitowa kana zakkuwa shago ko kana zuwa kasuwa ko kana zuwa masallaci ana da sallah ta azhar sai ka shiga kai sallar azhar ka mace mai cin sallah da kai wa an wa in wa in zanna adama salatihi ka ga nan kai sallah saboda me ka zaci baka yi sallah ba inda an kai ko wa sallah da dahirin sai ka sanya ma hadarki kai sallah to adalin da wadda sallah da kai da dahirin ba ta isa ma ga wancan sallah wadda kai da gairin dahirin an san wanda ya sallah to wahi ma kun sa an ce adabi lokacin ko a adabi lokacin bi gairin ko to in ka diba ina ka mai suwa bi gairin ko amma haka mai suwa labin ya ce iharati ba da ne mai da sallah ba da haka shi kenan zai sake mai da sallah ta nawa ta uku kenan to shi na ce wa in zanna adama salati idan yadda ci watan yin sallah ta ya ɗauki bai sallah ba wa sallaye sallah kenan wa in zanna adama salatihi in ya ɗauki bai sallah ba awwalan farko wa sallah sakin sallah saniyan ta biyu da dahirin da tuwaye masu tsarki an gane to bayan ya salla tuwahi masu tsarki sannan ya tuno da ai sallah can da ya ta farko ya ta tuwahi da ba masu ba masu tsarki ba ko kuma ya ta tuwahi na alhariri to nan watan wanda sallah da ya ta ba za ta iya samu ba an san da sallah tuwahi na alhariri an kace adabi wakatin wanda sallah tuwahi masu najasa an kace adabi wakatin ko to shi ma wannan haka yake to amma da wanda ya kasance nan mai misali ga wanda ya sallatu wahi na alhariri ko ya sallatu wahi wanda ya kasance masu najasa na ban da wanda ya kasance ya taho ya taho shi na gangamni ya hito ya hito da yauce ya azaya ya azaye arwalla bai arwalla ba da hito ya sanya tuwahi ne yayi ma zai sallata azhar karhe ɗaya da rabi shi na karewa sai ya hita dai ko da yazo ko da yazo kila al misali bayan ya sa tuwahi ne sai samu sai rihi kaga arwalla ta kai ana nan sai ya ko da yazo wani masallaci ko za a sallah kuma ya mace dokin sallah da yi ya mace da ta gaba dai ko da yazo masallaci sai maza ya wallahi shiga masallaci an ka sallah azhar da shi da an ka sallah azhar da shi an haƙare sannan ya tuno da ayya ya sallah can hitowa ta yauce sannan ba da alwala ba to ga sallah ta wuta ya sani shi saboda wacce sallah gaba dai babu ta babu wacce sallah gaba dai ita kuma mai da wagga sallah wanda ya kasance mai shaita ita wagga sallah waccan a'ada da wakacin na wannan a'ada abadan na wanda ya kasance sallah babu alwala ada abadan ashe tun da sallah babu alwala ada abadan na kaga shi ashe kenan ga i'ada da zayi yayi ya mu i'ada nan li halalin saboda kuskuren da ya samu can ga sallah ta wanda ya kasance kuma kuskuren nan zai sashi mai sallah har abada don hakan ga ashe kenan kaga ga sallah ta mutuna isan mai saboda me ita kan babu sharadin cewa shi jabrin sallah dora sallah nan ga babu sharadin cewa sai ya to da waccan sallah wanda babu ba ta da niyya ba ba ta da niyyar jami'i ga ta ba amma wacce ne ga sallah ta yi ta bi sai da niyyar jabri an gane ko amma ita ga sallah ba ta da niyyar jabri niyyar jabri ba shi ina ba gare ta don haka ga nan kaga wanda yi sallah ba da arwalla ba ya mace da sallah ba da arwalla ba wannan sallah ta take ta da arwalla to ga ta buta ita mishi amma wanda ya sallah tuwayi masu najisa ya mace da sallah da tuwayi masu najisa ya sanya ya da ya sake sallah to wannan sallah ta duba ta ita mishi saboda ya yanta binne da al'adati babu kuma ne a ciki ya yi tabi da adati bidun ya da adati saboda mi mai suwa cikin lokaci yake la ajizun sallahu alaihi ya ce la ajizun ban ce ma wanda ya kasance huntu ba watan huntu wanda ya salla zindir idan ya samu wasu tuhahi ba zai mai da salla ta cikin lokaci ba la ajizun sallahu alaihi ban ce ma wanda a huntu ba wanda ya kasance ya yi salla zindir kamar yanzu Allah misali lokacin sallah ya kama yana bakin gulbi ya kasance ko da fito da cikin wanka an ɗauki tuwaki ne ko kuma gebe ya tafi da su ko kuma yan hushi da mukami sun ka sun ka tare sun ka amshi komai da komai sun ka bar shi haka nan zindin da sun ka bar shi zindin lokacin sallah yayi an san mun yi bayani akan cewa abinda ashar ɗin ruhi al'aura na nan ga wujudu wujudu sauri wujudu sati to babu shi ashe tun da babu shi ashe sai shi sallah zindin kenan da ya sallah zindin ya ƙara sallah ce zindin ya ƙara sallah kenan sai wani sai ga wani bawan Allah ya biyo sai ba ya tuwa ya sa to in ya sallah sallar gada yi ba zan yi da ita ba la ajidu salla'uya ban ce ma wanda ya kasance ya kasa abin da zai haƙura ta da shi ba sallai sallah uyana zunde shi ya idu hatil wakati ba zai mai da cikin lokaci ba idan ya samu sutuwahi wannan shi a kaulin ibnu qasim radiyallahu anhu akan sama'i ni ismu dinarin daga ibnu qasim to wannan ya gina shi bina'an ala anna abna'a ala anna ta'ari muqaddamun ala muqaddamun wa tan bi hadidin aw bi wannan cewa shi mai da sallah ta yi ba zai mai da sallah ba bina'an ala anna ta'arri watan gini na akan cewa a ta'arri huntan shi muqaddamu ana gabatar da shi Allah ta da akan rihal aura bi haririn aw bi najisin da hariri ko mai da nisa haka nan kuma wa ala adami i'adati man salla da gai wa Allah adami i'adati man salla bi haririn aw bi najisin fil waqti idza wajada satin fil waqti to bisa ga wannan ƙaudin na ibn qasim shi ya tafi akan cewa abinda an wajibi ana gabatar da yin sallah zindir akan yin sallah tuwahi masu najasa <clears throat> ana gabatar da yin sallah zindir <clears throat> akan tuwahin alhariri <laughs> an gane wannan ko to yanzu idan mun kace buga misali na ta'arudi ta'arudi adallati kabra hujjoji an gane sallah tuwahi na najisa haram ne tuwahi masu najisa ta so a yi sallah haram ne ko sallah da alhariri haram na an gane wanda akun tushe sallah kuma haram an gane ko to yanzu in ka diba shi shi huntu ba mukallafi na ba to yanzu na gari mukallafin <clears throat> saboda bai da tuwahin da zai sanya ba an gane to in ya sanya tuwahi masu najisa. ya sanyi tuwahi masu najisa waɗanda kasance haram na a sa su a yi sallah da su in ya sanya tuwahi na alhariri sanya tuwahi na alhariri haram na a sa su a yi sallah da su an gane to bisa gwamna ibnu qasim sai zaɓi yin sallah zindir akan ya sallah da su tuwahi mai najisa ko tuwahi na alhariri an gane sannan kuma ya zaɓi rashin mai da sallah ko da ko ya samu tuwahi waɗanda ya kasance na alhariri na ba zai mai cikin lokaci ba ko da ko ya samu tuwahi waɗanda ya kasance na jisa na ba zai mai sallah cikin lokaci ba kaddace ko da ko Allah misali ko da sallar nan dindin akwai waɗanda an gane balle ma in babu su to amma wannan abin da malam ya ce wannan wa haza hilafin mashhuri dukkanin ƙorukan guda biyu hilafin mashhuri sabani mashhuri ne abin da an mashhuri watan takaddin gabatar da alhariri da tuha mai najisa al'uri akan huntunci ana gabatar da shi wannan shi a kaulin mazari kaulin mazari ce wa hada ko zahirin musabbi wannan shine zahirin masaba ta malikiya kafa'idatin kafa'itatin tamka kubtacce sallah wanda ya kasance sallah sai kubtacciya watan sallah ta kuce maka sai ka sanya tuwahi masu najisa kai sallan nan bayan ka kare sai ka samu tuwahi waɗanda kasance ba masu najisa ba ko kuma sallah ta kuce maka da sallah ta kuce maka lokacin ta riga ya fita sai ka samu alhariri ka sanya tuwahin alhariri ka saka yi ta bayan ka yi sallah ka kare sai an kawo ma tuwa wanda kasance ba na alhariri ba ko kuma ka samu tuwa wanda kasance tsarkakuna ko ka samu wanda zaka wanke wannan tuwahin da kai sallah da su ta farko amma ko sallah ko ta ciyata to ba za ka shi ta ba saboda ni, ita sallah wata a fa'ida kare ta shi a lokacin lokacin ta riga kare a cikin wallahi a ta ba وكره محدد لا بريح an karhantar da sanya tuwashi waɗanda ya kasance muhaddidun na a sallah da su abin da ake ce muhaddidun dandalmi an karhantar da sanya tuha dandalmi a sallah da shi amma halabiri tuwashi na an kai ma tuwashi da an kai ma watan sililina ba su da kauri to sanya tuwashi da ba su da kauri ma wasu kanta al'aura a sallah da su da kauri saboda tuha in bai da kauri ko da ku wai ba a ganin al'aurar amma ana ganin kwancinta an gane ko to sanya tuha irin wannan haram na ko kuma makaruhi na ko kuma sanya tuha wanda kasance sun leƙe maga jiki sosai an yi su matsatsun tuhahi muhaddadun kenan duk da yadda me ake ce wannan wannan muhaddadun na saboda ya yakance al'aura an gane wannan ko muhaddadun na saboda an yi shi mace ya zama muhaddadun shafu kenan wancan shafun na wannan muhaddadun na da shafin da muhaddidin duk sifa su guda wanda ana ce mishi tarara wanda ai kasance bai da kauri wanda ya kasance kuma wanda dan fade ga jiki ana ce mishi dandalmi amma harabi labirihi to nan wanda ya sanya tuwahi irin wa'annan ya salla ka ruhi yayi saboda ni watan akwai zubar da muruwa ga tohan da bai da kabri a iskosa ga mutum mai muruwa ya sa ko kuma ga wanda a baligi haka nan akwai zubar da muruwa ga sanya tuwahi wanda ya kasance sun kayan mutum ga jiki saboda mi saboda su za su manta al'aura to tufa ya kasance shi na sifanta al'aura to ruhi na sanya shi nan nan ga saboda mi watan ga zubar da muruwa ga ka da muruwa bayan ka da muruwa sannan kuma ya sa a ma'aikin magabata ya sa a masanya tuwahi irin na magabata

na kuma ta ɗauko wani ɗan ne ko wani da ta samu wata ala shi hannun ya kasance kawai kusa ta tare da idanu kawai to shi ne ka to san yi ƙari ga wata ta sallah ma na in ya kasance ba al'ada ga yadda na wata yana ƙari cikin sallah da wajen sallah haka na kuma kan karɓar da kunne labiri to gaskiya na labiri wako yana mun hajjadun wako yana mun hajjadun labiri an karanta da mun hajjadun labiri banda ya iska ne shi hana wata kana kuma ne kala ya sai ka tashi da kai kai kan kula a kan da shi dani ko kuma shi gari na fat kunne ke wace ne shi ko kamar larabawa ne suke suna da gashi in ya kasance da da sajida sai shi ne gashi mai nuna kai ne ko shi ko kuma ya samu shi ko shi makruhun wasu maluma suka ce wa in bigairi salati ko da ko ba cikin sallah ba amma in ya kasance al'ada suna tare su babu komai amma tare su bakin nan yake kawai bakin nan hotel sun watan jawaro ne a zanen ko hotel sun ba a ruhi nan ba ba har kawo shi nan nan kawo shi ne ya zama karuhi kwarai za ka sallah sai ka jawaro ne ka aza shi nan shurihi ma bakin lebo na na kasa ruhi bakin lebon kasa shi aka ce ma a talasun hmm. ba ruhi baki ba ka kashfe mushtarin sadaran aw saqa ka kashfe mushtarin sadaran aw saqa tajbihi na ga abinda an makaruhi wannan shi aka ce ma ilhaqu nazir bin naziri mm, ko kuma al-ashbahu wanda zahiru kaga nan shi na lisahi akan makaruhai sai fada cikin makaruhi na bai wanda ya kasance wani su makaruhi na wanga makaruhun na fi wannan makaruhun na bai ka kashfe mushtarin sadaran aw saqa ka kashfe tamkakkuran yayi mushtarin mai sayan mace mai sayan boya mai sayan boya in yazo sayan boya ka kashfe mutarin sadarin hace sai ya ga gabanta ya ga da gabanta yake inda ta su haɗe ko sai ga girman gabanta ko sai ga haɗin gabanta wannan makaruhi na au sakan ko ce sai ta jaye zanin ta ga ta makaruhi na a'a yana isuwa ga mai sayan boya kawai shi bi huskarta ban ya bi huskarta shi ta tahinta kawai shi aiki da tahi da huska kamar da an kai da Imam al-Buhari radiyallahu anhu yana tare da yaro ne yana tare da hadimi sun ya ce a kai shi kasuwa ya sai boya da ya zo wajen sayan boya da gangan ga bayi masu kyawu sai dibi wata mai muni sai mata haka sai daga fuskarta sai saki hannu ne sai ce nawa ga take <laughs> sai dai sai dai ramaji ne ce ya ce ya imamu ga masu kyau nan ga masu kyau nan <laughs> ka zana mai kyau sai ce to ai kaga na riga na taba huskarta <laughs> sai ce ai kaga na riga na taba huskarta kana riga na safarci na taba huskarta don haka ita zan sayi ai ce nikinta an ce an ce mummuna ta kwarai sai sai ta shi ba shi nufin komai sai to ta mai hidima don ha mai abinci da share share ba shawata ta duniya ba Mm, mai hidima ta nema kawai a dafa mai abinci a yi mai girki a yi mai shaye-shaye a yi mai wanke-wanke kawai mm, shi hankali na can ga abin da a gaba ne mm. wasamma'u bi satarin wasamma'u bi satarin haka nan kuma an karantar da sama'u an karantar da samma'u bi satarin kun in akwai shamaki makaruhi na ba a lage wanda ya kasance kurma ne a sallah da shi makaruhi ne amma ta sitarin in babu sha muke wannan kan ya haramta wata abin da aka ce malage kurma duka gama zan ne gaba dai ka ta kunku ka azaka faɗan nan in ka za shi ka hada nan ga ka shi sashe uku na jikinka ka sashe guda ga hedi mutum sashe hudu ga rai gaba ne baya ne dama ne hagu ne to idan ka kallon ko ka azan nan ga ka shi gaba ka shi baya ka shi bangaren dama ka bar bangaren hagu suke to in ya kasance babu wando ai ana ganin ana ganin naka ana ganin mazabar ka kuma ana ganin dukkanin ganka in ya duka wurin sallah zai kai ga al'aura ce don haka ashe kenan samma'un bi makaruhina na in babu shamuki wannan haruna kuma in yi sallah haka nan babu sallah wa illa muni'at wa illa in ya kasance babu sha muke muni'at an haramta yin sallah da shi haka nan ka illa ba ma'ahu ka hatiba illa satara ma'ahu tamkashi kuma tan zama na ihtibai wanda ya kasance la tatir ma'ahu ko la tatir ma'ahu babu muke tare da shi kenan shi ma wanda bai da wando kasa wanda bai da kanwai ko bai da gajeren wando ko bai da gyabto in yayi zama na ihtibai zai kai ga in ta shiga al'aura tai julusu itiba'i haka aka yi ne kamar yanzu wanda zauna haka babu komai kasa ne zanne gare ka irin wanda ya rika zaman jin dadi ko zaman jin wuta sai ka garo ku zane kawai ya lulluɓe da shi haka to in kai haka za ka ɗauko zane sai ka laula sai ka ɗan ne nan ga in yanzu kana da zane kai ya hoshi da kai ya hoshi nan jikinka kasa babu komai sai kai haka sai ka ɗan sai ka zaman ninka ko kwana kana yi haka an gane ko to zaman haka shi aka ce majlisu ihtiba'in to idan babu zane kasa gare ka in za ka tashi sai ga al'aurarka to don haka an ka hana shi don haka ce ka haci ba'in tamkar shi ma zama itibai tilbihi na ga abin da a haram ka haci ba'in tamkar zama watan na abin ga ashishirai kai zami sosai wanda ya kasance la da ma'aho shi ma babu muke tare da shi وأسى وسح وأسى وسحد إن لبث أو ذهبا وأسى وسح إن لبث حريرا أو ذهبا وأسى أين يبدو شنك ألوانا تير شنك ألوانا كورتم أجمعين a to rana ta yau ga wata 29 ai an kai lokaci ko ko ko a tsara dan yan haƙara dan haƙara ki da kuliya za a yi eh, dan yan hakara saura kwana uku kun hmm. ji an ce yan an ƙara saura kusan kwana biyu akwai mawata ya da ɗara gunan <laughs>